الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء shin baka sani ba ya kai wannan manzo yadda Allah ya buga misalin kalmar tauhidi wadda ita ce la ilaha illallah yayin da ya kamanta ta da kyakkyawar bishiya wato bishiyar dabino tushenta yana cikin ƙasa yana shan ruwa da jijiyoyinta kuma reshenta ya daga sama yana shan raba yana shakar iska mai daɗi